يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسالات فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الله سبحانه وتعالى wanda dukkan hukuncinsa adalci ne dukkan labaransa gaskiya ne shi ke yin hukunci da adalci shi ya san maslahar bayi shi ya san abin da zai amfane su a duniya shi ya san abin da zai amfane su a lahira shi ya san abin da zai cuce su a duniya shi ya san abin da zai cuce su a lahira ko bai sanya kunci ko damuwa ko takura ko tsanani a cikin wannan addini da wannan shari'a da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita ba da abin da Allah ta'ala ya ce a yi a cikin yinsa akwai alheri a duniya akwai alheri a lahira duk abin da Allah ta'ala ya ce a bari a cikin barinsa akwai alherin duniya akwai alherin lahira da haka Allah ta'ala ya yanke hukunci na ƙarshe a kan kuɗin ruwa ya ce ya riba Allah ta'ala yana shafe yana goge yana gusar da wato abin da aka gina shi na tattalin arziki a kan kuɗin ruwa duk wanda ya tara kuɗi ko arziki ko wadata ko samu ta hanyar kuɗin ruwa to Allah yana goge wannan kuɗin yana shafe wannan kuɗin yana gusar da wannan kuɗin almahaqu a larabci yana nufin al'izalatu hmm. shine yana nufin gusarwa da kawarwa Allah ta'ala yana gusar da wannan to gusarwa a nan za ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu akwai almahakul hissi akwai almahakul alma'anawi hmm. akwai gogewa ta gani da ido Allah ta'ala ya gusar ya goge dukiya da arziki da wadatar wanda yake ta'amuli da kuɗin ruwa a wayi gari mai kuɗi ne shi mai arziki ne shi wadatacce ne shi ya yi suna sai a wayi gari wata rana arzikin ya kare, wadatar ta kare, sunan ya kare, Allah ya goge shi a tarihi saboda wannan ta'amuli da saban Allah da yake ta hanyar bayarwa da karɓar kuɗin ruwa wannan shine gogewa wacce ido ke iya gani sannan akwai almahaku alma'anawi sannan akwai gogewa kuma wanda yake ɗaukan ma'ana ga dukiya ana kallo ga arzikin ga kuɗin suna haɓaka suna ƙaruwa amma kuma babu albarka Allah ya goge albarka kuɗin babu ci gaba a ciki gashi kullum tara kuɗin ake amma kuma ba a amfana da shi ba bai raba mai shi da yunwa ba bai raba shi da kishirwa ba bai raba shi da wahala ba bai ba shi dama ya huta ba bai ba shi dama ya cikakken bacci ba bai ba shi dama ya bauta Allah ba bai ba shi dama ya kula da iyalinsa ba bai ma samu dama ya yi bacci ba shi ma sai kaga ya gagara ga kuma kuɗin sha sai gagara ga kuɗin hutu sai gagara ga kuɗin sallah sai ta gagara ga kudin lokacin da iyalinsa za su wato iyalinsa ma ba su samun lokaci sai ka ga mutum ƙarshe ya kamu da ciwo ko ya kamu da larura a zo a ta karar da kuɗin wajen neman magani ko asara ta can asara ta can asara ta can saboda haka za a ga ga kuɗin amma kuma mai kuɗin bai samu hutu ba bai samu nutsuwa bai samu kwanciyar hankali ba wannan shi ma ma'anan mahaƙu kenan alma'anawi gogewa ta ma'ana Allah ya goge albarka abin gashi ana ganin yana ta ƙaruwa ana ta masa murna yana arziki yana wadata yana ƙara haɓaka amma kuma wato babu alheri babu kwanciyar hankali babu nutsuwa a zuciyarsa babu amfanuwa da yake yi da dukiyar da aka gogewar da Allah ta'ala yake yi za ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu gogewa ta fili da kowa zai ga kuɗin sun ƙare ko sun ragu ko sun lalace ko kuma ga kuɗin ana gani amma kuma amfaninsu da albarkarsu Allah ya goge ta wa yurbi sadaqat kuma Allah ta'ala yana ƙara sadaka ita sadaka da ake bayarwa saboda Allah sai kaga Allah ya ƙara ta to ta yaya Allah zai ƙara sadaka ita ma ƙara sadaka din shi ma zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu zai iya ɗaukan ma'anan ƙarawa wanda ido yake gani zai kuma iya ɗaukan ma'anan ƙarawa wanda wato yake na ma'ana na lada domin misalan da Allah ya ba mu a baya na wanda ya ciyar da dukiyarsa ta farkin Allah kama wanda ya shuka alkama ce kwaya bakwai kuma ta fitar da zangarniya bakwai ko ta zangarniya kuma aka samu kwaya ɗari a ciki daga nan kuma ninkin ba ninkin hmm. kaga wannan wato a ma'ana abin ya karu a nan duniya ana ga yana bayarwa kuɗin na karewa amma ashe yana zura su ne a bankin lahira hmm. sai ya je lahira ga akawun ɗinsa fal da lada ya ciyar ya shaye ya tufatar ya taimaka ya tausaya ya agaza duk wani aiki na kirki na alheri na raya addini na raya ƙasa na raya ilimi na raya al'umma ya saka jarinsa a ciki da ka zai je lahira ya ganshi cikin wadata kuma ya tafi duniya ana yabansa ana kukan rabuwa da shi saboda ya kyautata wa jama'a suna jin daɗin arzikinsa suna farin ciki da arzikinsa suna murna da arzikinsa ranar da baya nan suna kuka suna alhini na rabuwa da shi kuma ya tafi lahira yana farin ciki yana jin daɗi shi sa aka ce ka saba wa al'adan mutane lokacin da ka shigo duniya kana kuka kana jariri amma jama'a dariya suke suna murna ba su damu da kukanka ba jariri yana tsala kuka amma kaga ana dariya ana ɗaga shi saboda ya shigo yana kuka ne to an fi so yadda jama'a ka shigo kana kuka su kuma suna murna suna dariya to ranar tafiya ka kuma ya zama kai kake murna kake dariya su kuma suna kuka rabuwa da kai ya zama kai kuma ranar mutuwanka jama'a suna kuka suna bakin ciki na rabuwa da kai kai kuma kana murna kana farin cikin haɗuwa da Allah sai ya zama kenan ka saba wa ranar haihuwarka ranar haihuwarka kai ne mai kukan jama'a suna dariya to zama kuma ranar mutuwanka su suke yin kukan kai kuma kana dariyar gamuwa da Allah saboda abin da ka gabatar na aikin kirki wannan shi ma yana nuna sadaka tana karuwa sannan kuma ma a zahiri duk masu bayarwa ba sa rasawa mafi yawan fa masu arziki masu bayarwa ne saboda to kai da baka da shi ma mai ka bayar dama masu bayarwa su ne a nasin yake karuwa suke ci gaba da bayarwa hmm. sai ga wanda ya fara bayarwa kaɗan sai ka ga kuma Allah yana ƙara masa ana ganin ƙarin abin a fili so da aka dukiya tana karuwa in ana aikin kirki a fili ana ganin yawan tana karuwa sannan kuma a gurin Allah tana karuwa. so da aka wannan karuwa ce ita ma yurbi da Allah yake da kansa yake karawa sadakoki wato ribanyawa da kuma yawaitawa daga goma a ba da mutum a ba mutum lada goma sannan a bashi ninki ba ninkin a bashi shi riɓanye zuwa azafan kasira hmm. wannan yana faruwa sai Allah ta'ala bayan ya yanke hukunci akan waɗannan guda biyu wannan yamhaku wannan kuma yurdi hmm. dangane ga riba yace yamhaku dangane ga sadaka ta fitar da zakka ko sadaka ta nafila ko ta taimako ko ta agaji wannan kuma sai aka ce wato yurbi hmm. kaga ashe kenan wato wani abin Allah goge shi yake saboda ya saba wa dokarsa wani kuma abin Allah ƙara shi yake saboda wato an yi shi yadda Allah yake so yasa muka ce ma'amalar kuɗi takan zo ta fuska uku fuska ta farko shine al'adulu al'adalu ka zo da kayanka na siyarwa a siya a siyar shine al'adulu al'ihsanu kuma ka kyautata mutum ta hanyar bashi sadaka ko kyauta ko wasiya ko wakafi ko wani abu dukiyarka ce amma sai kai wani aikin alheri shi ko ba wani abu zai maka ba kai ne don Allah wanda ya bada sadaka yana jiran a bashi wani abu wanda ya wakafi ko ya zakka ko ya sadaka ko ya wasiya ko ya bar gado duka waɗannan abu ne da suke cikin ihsani to sannan kuma akwai azulmu shine kashi na uku shine cuta da kuma zalunta jama'a cikin harkar dukiya shine ya haɗa kwace da sata da cin kudin ruwa da ha'inci da zamba da algus da makamantan irin waɗannan wato ɗabi'o'i da mutane suke don su tara abin duniya sai Allah ta'ala ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim Allah ta'ala baya san dukkan kafuri mai sabo kafirci ai shi kansa sabo ne kuma Allah ce kafarin asimin mai yawan kafirci mai yawan laifi Allah baya son dukkan mai wannan sifa guda biyu kafar asim ba ce kafir ba aka ce kafar alawa zani fa'al wato mai yawaita kafirci shi a kafircin nasa ma kafir kafir namijin kafiri ne ya yi zurfi a kafircin sannan asim fa'il mai yawan laifuffuka mai aikata sako to me yasa Allah ta'ala ya rufe wannan aya da cewa Allah baya son kafirai baya son kafuri baya son mai yawan Ga gashi kuma magana ake yi akan kuɗin ruwa magana ake akan sadaka sai malamai suka ce hikimar haka shine jan hankalin mutane cewa in dai mutum yayi imani da Allah yayi imani da manzonsa, ya yi imani da ranar lahira ba yadda za ya Allah ya ce a daina abu ya ci gaba da yi ko shaɗan yaron jaye shi ya gani zai tuba ya maza ya gyara saboda haka ɗabi'a ce kenan ta waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba su yi abin da suka ga dama a cikin harkar kuɗi da harkar dukiya shi sa ka ga kullum sai a ta cewa waɗanda ba musulmi ba sun fi mu arziki sun fi mu samu sun fi mu tara dukiya to ba dole ta nan ɓangaren su fi mu tara dukiya ba domin su ba su da halal ba su da haram mu muna yi ne muna taka tsantsan wani abin kana ga gari ba ba za ka yi cuta ba ba za ka yi ha'inci ba ba za ka yi damfara ba ba za ka yi algus ba ba za ka yi ha'inci ba ba za ka yi duk wata hanya da za ka cuci wani musulunci ya hana ya hana ka kwace ya hana ka sata ya hana ka fashi ya hana ka kidnapping ya hana ka duk wata hanya da za ka zalunci wani ko ka ci dukiyarsa to in duk ka toshe waɗannan ƙofofin kofofin halal ne kawai suke ragowa to wanda ya zo shi ya ki halal ya ki haram shi komai yake yi Yai fashi ya sata ya kwace ya zamba ya ha'inci ya algus to wannan ba ya ci kudin ruwa komai yake yi sai dole kaga a ta ganin nasa yana taruwa kai kuma naka kana taka tsantsan kana kakkaucewa in ka zo sadaka kana yin kuma kana fidda zakka kana yin sadaka kana ci da iyalinka kana yin abubuwa da yawa da kuɗi za su ƙare saboda ka kakka damu cewa wani ya fi ka kuɗi dan baya sallah baya azumi bai imani da Allah da manzansa da ranar lahira ba wannan kakka damu cewa wannan abin nasa duniya ne kadai in ya je lahira zai ɗanɗana kudarsa sai ya gwammace kiɗa da karatu in ji malam saboda haka wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya son mai yawan kafirci Allah ta'ala baya son wato mai yawan sabo cikin wannan aya akwai darussa da yawa daga cikin darussan wannan aya shine yadda Allah ta'ala ya gaya mana yamhaqu sai amfani da fi'ilun mudari yamhaqu muna da fi'ilun madin ko hmm. muna da fi'ilun mudari muna da fi'ilun am sai Allah ya amfani da fi'ilun mudari ya dulla alal hal wal istiqbal yana nuna yanzu da kuma ci gaba ma'ana yanzu yanzu nan da muke magana Allah yana yin wannan aikin na murkushe da lalata da bata kuɗin da aka tara su ta hanyar ruwa duk duniyar nan haka ake ta yi sai an tara an tara sai wata masifa ta gobara ko ta bala'i ko ta tashin hankali ko ta rigima ko ta rashin jin daɗi ko ta asara ko ta samawiya a ruwa ko a ƙasa ko a girgizar ƙasa ko a kifar ko a watsar duk ga suna hanyoyi daban-daban wannan aikin Allah ta'ala ya ce yana ci gaba da yiwa ana yin sa haƙo, yana yi kun ga ba ya gama ba ba kuma zai yi ba yana tsakai yin aikin saboda haka wannan ya nuna mana Allah ta'ala ba zai bar dukiyar ruwa ba zai bar dukiyar da aka yi zalunci aka tara ta ta hanyar cuta a ji daɗinta ko a farin ciki da ita ba kullum mutum a razane yake a tsorace yake a firgice yake babu kwanciyar hankali ga waɗanda suke ta'amuli da cin jinin mutan jinin mutane da zaluntar mutane da cutar mutane Allah ya isan mutane da wahalar jama'a da suke sha suna karɓe kuɗin da rashin tausayin da suke nunawa ba za su samu nutsuwa ba Wayurbi shi ma yi amfani da fi'ilin mudari wa yurbi Allah yana ƙarawa yana daɗawa yana haɓakawa yana sa albarka yana yawaitawa as-sadaqat as-sadaqat kalma ce take ɗaukar ma'ana biyu akwai sadaka ta farilla innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin min sabili faridatan min Allah waɗannan dangi takwas da Allah ya ce a basu zakka to zakkan ma Allah ya kira ta sadaqa sannan kuma abinda zaka fitar dan ƙashin kanka ka ba wa wani don tausaya masa ko don kyautata masa ko don gina rayuwarsa ko don agaza masa ya zama wani abu yana cikin babu wato sadaka kenan sadaka tana iya daukan tafarilla tana iya daukan tanafila hmm. to kowace dai aka yi an yi tafarilla aka zo aka tanafilan duk dai Allah yana sa albarka a cikin waɗannan sadakoki da kyautatawa da alheri gare ka da iyalanka da ƴan uwanka da danginka da makotanka da musulmi da waɗanda ba musulmi ba da ƙasarka da addininka da ci gaban rayuwar jama'a duka ka sa dukiyarka a ciki Allah zai albarkaci wannan dukiya ya ban maka kyakkyawan ambato Aita ta ambatonka da alheri duk sanda aka ambace ka sai a ce Allah ya ji kansa Allah ya ce masa Allah ya sa ya huta Allah sarki shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza to da haka wannan wato abin nan din kenan fa'idar kenan cewa Allah yana goge riba ta hanyar te abin ake gani da ido da kuma abin ba a gani shine a rasa ta gaba ɗaya ko kuma a rasa albarkata. sannan fa'ida ta biyu a cikin wannan aya shine wato jan tsoratar da mu da ja mana kunne da yi mana gargaɗi game da ta'amuli da kuɗin ruwa da kuma toshe ƙofa ta wato duk wani hanya da mutum zai bi domin ya tara kuɗin ruwa Allah ya yanke hukunci baya so baya son ai mu'amala da ruwa haka babu wani tawili babu wata fassara babu wani darura da zaka kawo ka ci gaba da mu'amala da kuɗin ruwa musulmi kawai su tashi nema wa kansu mafita kuma alhamdulillah ana ana samun mafita yanzu an fara yunkuri an fara fito da hanyoyi ta bangaren abinci da kuɗi da sauransu zaka ga ana yin kokarin kafa bankuna da sunan musulunci ana kafa hotel da wajen cin abinci halal hotel halal food halal kaza musulmi sun motsa ha kasashen turai in ka je zaka ga halal food ga wani za rubuta nan fa abincin irin wanda zaka iya ci ne a matsayinka na musulmi kuma sai kaga ga waɗanda ba su masu ma sun taru a gurin suna ci doka ta ba su dama su eh, ya zama sun yanka irin yanka ta shari'a kuma ba za a kawo alade ba ba za a kawo jaki ba ba za a kawo abubuwan da ba a ce a musulunci ba ba a sai da giya a gurin sai a ce maka halal hotel halal food halal kaza ko madara ka ɗauka sai ka duba ƙasanta ko an sa halal ko ba halal ba ce kun wannan ci gaba ne musulmi sun fara yunkurin fita daga abin da suka san cewa Allah ya haramta musu kuma har kasashen duniya ko ina har kasashen da ba musulmin ba sun ba da dama ana yin irin waɗannan abubuwa saboda haka wannan godiya ce ga Allah cewa yunkurin da ake na ai gyara din Allah yana sa masa albarka ana rage barna ko ba a gyara gaba ɗaya ba dai an ɗan motsa gaba an ɗan tashi daga inda ake sannan Allah ta'ala wato abu na uku shine Allah ta'ala yana ƙara albarkar sadaka ita ma mun yi bayanin cewa sadakan nan za ta iya zama an ƙara ta ne hissiyan au ma'anawiyan ko dai an ƙara ta ne ta hanyar yawanta ko kuma an ƙara ta hanyar albarkata da kuma alherin da mutum zai samu in yayi ta wato a lahira sannan kuma abu na hudu shine Allah ta'ala da yace yana goge kudin ruwa sai kuma yace yana sa sadaka albarka kenan kudin ruwa mafi yawa masu kudin ruwa ba sa sadaka duk za ka ga mugu mutumin da ya saba cin cin naman ku da zuke muku jini ya kuma zai ɗauko kuɗin ya baku shi yasa wani wai sai ya dabara shi yana ga kamar za ta fitar da shi shi baya sadaka baya kyauta baya zakka amma sai ya ɗauki kamar biliyan ɗaya sai ya saka a bankin kuɗin ruwa idan aka tara ruwan sai ɗauka ya ba talaka ga bai taɓa nasa ba ruwa yake ba mutane dattin yake ba mutane to malamai suka ce sam bai halatta ka ɗauki dukiyarka ka sa a inda kuɗin ruwa yake ba don a dinga tara maka ruwan sai in larura ce ta sa dukiyarka ta shiga hannun da ake yin kuɗin ruwan to shine in ruwan ya zo sai ka rabu da shi ta hanyar ba da shi ga jama'a ba da niyyar kyauta ba ko sadaka ko aikin alheri ba sai niyan kuɓuta daga abin da bai halatta ka ci ba yasa Sheikh kusami yake cewa ko Allah zai baka lada a nan zai baka lada ne ba dan kai sadaka ko kyauta ba dan ka kuɓuta daga abin da bai halatta ka ci ba ne. wannan daurewar da kai ga kuɗin ruwa miliyan goma ko ishirin ko talatin ka kasa ci ka haƙura ka ɗauka ka je ka bayar aka raba wa mutane masu bukata ta musamman da masu bukata ta kullum suka je suka yi amfani da shi kai ka haƙura wannan haƙurin da kai a nan ladan zai zo ba wai ladan sadaka za ba ka ba don Allah baya karɓan baya ba da lada akan sadakar da aka yi ta da dukiyar da bai halatta ba amma zai baka lada in ka kuɓuta daga dukiyar ka jure ka rabu da ita ka ƙi amfani da ita za ka samu lada ce ta nan ne ake samun lada amma ba ta hanyar sarakan ba dauriyar da aka yi aka aka tahallus a tahallus ne malil haram wannan shine ya baka dama so wanda ya je bankunan da ba sa mu'amala irin ta dukiya a musulunci kuma ya zama dole sai ya sa dukiyarsa a nan ba wai zaɓin sa ne ya je ya saka ba dole ta kama shi sai ya saka dukiya a nan kuma ya saka dukiyar kuma aka ƙara masa kuɗin ruwa to wannan kuɗin ruwan da aka ƙara masa ba don yana so ba sai don ya zama dole ya ta'amuli da wannan bankin a wannan gurin to kuɗin da suka ɗora masa su ne zai to wasu ce in ya bawa bankin kuma ai su za su iya amfani da su to ƙara ya ciro shi ya bawa wasu daban ya ciro ya miƙa wasu eh, ya zama su ba samu ba shi bai samu ba amma an mai da shi ga waɗanda dama su aka tsotsa su ne talakawan gari da suka ce wannan mutum ya yi haka to ya yi a takhallus haram kenan kamar yadda muka faɗa kuɗin ruwa zai zama a hannun mutum ne ta hanya wato uku kenan hanya ta farko shine bayan an maka wa'azi akan an daina ta'amuli ko an hana ta'amuli da kuɗin ruwa haramun ne ka ji ayoyi ka ji hadisai ka ji ijma'in malamai akan haramcin wannan kuma bayani ya zo maka dalla dalla ta yadda za ka gane to lokacin kuɗin ko baka ka karɓa ba ka ba mutane shi kuɗi na hannunsu kana jira su kama kuɗin ruwa sai wa'azi ya zo maka to sai ka kira su kace to ku na ban ba ku kuɗi da na ce ku kawo min kuɗin ruwa na ba ku bashi da haka yanzu ku kawo min iya kuɗi na ku kawo min iya kuɗi na bayanin zai zo a can gaba ku kawo min iya kuɗi na shikenan ku kuma ku riƙe wannan kuɗin ruwan ba zan karɓa ba wanda kuma ya riga ya zo hannunka ya riga ka ka karba a hannun mutane ka karbi kudin ruwa ka tara a gashi a hannunka miliyoyi ne na kuɗin ruwa to ba a ce lalle ka mayo kuma mutanen ba sai ya za ka yi sai aka ce ka je ka yi wani aiki da su na raya jama'a kamar asibiti ko makaranta ko gada shi ma malamai sun ce banda masallaci a masallaci a samun mai tsarki a ga kwarai sha ma da za su gina ka'aba mai suka ce suka ce wanda ya san kuɗinsa na fashi ne ko na kwace ko na sata ko na ruwa kada ya kawo a saka a cikin ɗakin Allah kawo na halal don haƙurai shawa za su yi wannan a zamanin jahiliya mu ya kamata mu dinga tsarkake kuɗin da za mu saka a gurin bauta Allah amma waɗancan ayyukan da kowa zai iya shiga asibiti na kowa ne eh, hanya ta kowa ce gada ta kowa ce ah, menene wajen koyon sana'a na kowa ne makaranta ta kowa ce duk waɗannan kana iya ginawa da irin waɗannan wato kudaden ba da kudaden a asibiti a taimakawa masu ko wasu injina da ake yin wato wasu operation da su ko kuma ake wankin oda da su ka bayar a dinga wa mutane kyauta ko ana musu ragi ko kuma waɗanda suke da ciwuka waɗanda maganin su yana da tsada sai ka ce ka saka musu wato abin nan 50% an rage musu 50% su do su dinga fiye da arha ko a siyo maganin ana ba su kyauta idan likita ya rubuta musu dan ba haka ba wani sai je ya karba ya ce yana da ciwo kuma ya je ya siyar to sai likita ya rubuto sai a bashi to mutum ya yi wannan shi ma wato ainihin da wannan dukiya to ya kubuta na uku kuma wanda ya riga ya cinye sai da ya cinye kuɗin sai kuma ya ji wa'azin to kaga wannan ba za a ce to ya amayo kuɗin da ya ci na ruwa din nan ba ya riga ya cinye shi kenan afallahu amma salafa hmm. Allah ya riga ya ce masa abin da ya gabata to wannan shi kuma waɗannan ukun su ne aka gama da maganar to wanda shi kuma shi da gangan zai ɗauki kuɗinsa ba wata bukata ba ba wata larura ba sai zai saka a cikin inda ake ta'amuli da kuɗin ruwa wai dan in ya samu ruwan mutane suna damunsa da bani bani bani bani bani shi ko ba son ya ba su asalin kuɗinsa to sai zai saka inda ruwa zai zo in ruwan ya taru to wai a ruwan zai dinga wa mutane alheri kaga bai taba asalin kuɗinsa ba ya saka 1 biliyan a samu miliyan ɗari? to miliyan ɗari ita zai alheri da ita 1 biliyan ɗinsa tana nan ba a taba ta ba kenan ya zama alherin da yake yi da kuɗin ruwa yake yi duk sauran kyaututtukansa da alherinsa duk da kuɗin ruwa yake to wannan malamai ba su yadda ba domin kamar da gangan ka je ka shiga magana kuɗin ruwa duk da ba ci kake yi ba amma bai halatta kuma ka buɗe kofa don wasu na ganin ka sai su ma su dinga yi kuma ba kowa bane yake da zuciya yake da dauri yadda ya ga kuɗi sun taru na ruwa ya iya haƙura da su ya bayar kuma kullum kaga dukiyar ka ba ta da tsarki kullum a cikin ƙazanta take da datti na wannan kuɗin ruwa din to da aka mutu ya kamata ya kiyaye kansa to sannan a cikin wannan aya wato matsala ta biyar ko fa'ida ta biyar shine tabbatar da Allah yana so ana son sa yana ki kuma Allah ta'ala yana so Allah ya gaya mana waɗanda yake so alqur'ani da yawa ko kuma ya gaya mana wanda baya so to ta kaka nan Allah ya ce la yuhibbu Allah baya so ta kaka kuma za mu ce Allah ta'ala wato an tabbatar tunda Allah kore wasu san wasu yayi sai al-imam shafi'i ce wannan aya tana tabbatar da cewa Allah yana so ana son sa yuhibbuhum wa yuhibbunahu mm. yace domin tunda yace wasu baya son su kenan akwai waɗanda yake so masu kishiya wannan sifa tunda Allah baya son kafiri mai sabo to yana son mumini mai aiki ko yana son mumini kenan mai aiki shine kishiyan kafiri mai sabo mm. Allah yana son mumini mai aiki na kwarai kamar yadda yake kin kafiri mai yawan sabo to yana son mai yawan imani kuma mai yawan aiki kisa ka duba wasu ayoyi a Allah ta'ala ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kaga ba wata unguwa bace ba wani gari bane ba wani zamani bane ba wani guri bane aiki ne kyautatawa ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ashe in kana son Allah ya so ka sai kai me sai ka kyautata wallahu yuhibbus sabirin Allah yana son masu haƙuri kenan kana son Allah ya so ka sai ka zama cikin masu haƙuri wallahu yuhibbu tawabin Allah yana son masu tuba ashe kana son Allah ya so ka sai kai mai sai ka tuba wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarki daga datti da najasa da ƙazanta tsarki na zahiri da tsarki na ne. tsarkaka daga shirka da bid'a da nunkufurci da kafurci da hasada da ƙeta da mugunta ka wanke zuciyarka fes ka cika ta da imani da dogaro ga Allah ka tsarkake gabanka idanka ka ka tsarkake shi kunnanka ka tsarkake shi hancinka bakinka kafarka hannunka cikinka duk ya zama kana yin abin da Allah yake so yarda da shi to wannan Allah yana son masu tsarki sannan ka tsarkaka daga sako da laifuffuka kuma ka tsarkaka daga daharatu hadasin da daharatu khabasin ka wanke najasa daga jikinka da tufafinka da gurinka kuma ka dinga yin wankan janaba in ta kama ka kuma ka dinga yin alwala in za ka yi sallah to Allah yana son masu waɗannan tsarki sannan Allah ta'ala yana son mutawakkili masu dogaro ga Allah waɗanda sun dogara ga Allah cewa da arziki da wadata da samu da rashi da rai da rayuwa da mutuwa duka a hannun Allah suke sai dai abu sababin da Allah ya shimfiɗa na zuwa kasuwa na zuwa gona na zuwa na kasuwanci duka dan a samu arziki amma Allah shi yake turo arziki in bai turo ba sai dai ka je kasuwa ka sha rana da ƙura ka dawo gashi ka kasar gashi kasuwa tana ci gashi wasu suna cinikin kai kuma sai gaba ka yi so da Allah bai kawo cinikin ba hmm. ko ga ka da fasahar sai ka gaba a neman fasahar taka ko ga ka da ilimin kuma ka je neman aiki a hana ka ga abu ga sababin ka rike amma kuma Allah bai turo maka samun ba ko ka je ka bude kantin kuma ka gani ba in ka ce aure ne haihuwa sai kai auren ka shekara talatin da matar ko ciki ba ta yi ba ko kai ta zuwa kasuwa kullum kana nan yadda kake jiya yadda kake haka kake jiya so da haka sababi ba shi ke kawo arziki ba amma sababin hanyar neman arzikin ce wacce Allah ya shar'anta akwai al'asbabul mashru'a akwai al'asbab al-mubaha hmm. akwai sababi da shari'a take sanyawa akwai kuma sababi da shari'a take halattawa don ka bi su sai ka kai zuwa ga abin da Allah ta'ala shar'anta maka zaka samu ko ya kaddara maka zaka samu da haka wannan wannan haka na Allah ta'ala ka ja ce yana son wato muhsinin yana son muqsitin yana son sabirin yana son muttaqin kuma la yuhibbu kulla kafar la yuhibbu kulla khawanin baya son mai ha'inci mai kaza to irin waɗannan ya nuna mana kenan in kana son Allah ya so ka sai ka siffati da siffofin waɗanda Allah yake so in kana son kuma ka fita daga cikin waɗanda Allah yake ki to sai ka kiyaye siffofin da Allah ya nassanta baya son masu wannan sifar yanzu kamar alkufuru aljuhud shi kafirci da ka gani babba illa ce shi kadai ya isa mutum bala'i yasa duk kudinka duk wadatarka duk arzikinka duk mulkinka duk isarka duk jin daɗinka in dai kai kafiri ne aikin banza ne lazina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama an amu wa naru masawal lahu qul tamatta bi kalila in naka min ashabin nar ربما يود الذين wa ya كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون sadaka idan baka da imani a imani arziki ne a rama kalla in kana da imani kana da arziki in kana da lafiya kana da arziki in kana da nutsuwa kana da arziki zaman lafiya arziki ne arziki jikinka lafiya lafiyar gari arziki ce a ce garin nan ana zaune lafiya to shi kansa zaman lafiyar babban arziki ne kuma a ce jikinka yana da lafiya shi ma babban arziki ne a ce a jihunka yana da lafiya shi ma babban arziki ne man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu quti yawmihi haka annabi alaihi salatu wassalam a hadisi gajeren hadisi ya ware mana matsalar duniya gaba ɗaya da lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar ajihu mu'afin fi jasadihi shine me lafiyar jiki inda hukuti yaumihi shine me lafiyar ajihu aminan fi sirbihi shine me lafiyar gari asir gari unguwa garke yanayi a zama akwai zaman lafiya domin in ka tashi lafiyar kalau gari ba lafiya ina zaka don ka tashi gari lafiya kai ba kai da lafiya ina za ka to kai da lafiya gari da lafiya a ka ba ko kwabo ina za ka kaga ashe lafiya ukun nan kowa yana bukatar ta lafiyar gari da lafiyar jiki da lafiyar ajihu wata ran ba lafiyar garin ma ba za a iya zuwa neman lafiyar ajihun ba kuma ba lafiyar jiki sai abin da aka tara na ajihun sai a zo a kashe ana neman lafiyar da shi shi yasa wannan arzikin kenan man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu uti yawmihi faka annama hizan lahu dunya kamar an bashi duniyan nan gaba ɗaya ne saboda haka kafirci mamman muna abu ne sannan asim al-ism sabo yawan laifuffuka shi saɓo yakan zo wa ɗan adam ne ta fuskoki guda huɗu. na farko shine al-khatarat kawai ka fara sha'awar yin saɓan to illa ta zo zuciyarka ta fara ɗarsa maka da kuma ɗarsa maka da kuma sa maka ka ji cewa tun daga saɓo ana yi ko ni ma na yi wannan shi ne babban illa to idan baka karkaɗe wannan ba ka maza ka kawo ayoyi sai ka karkaɗe ba to sai ɗauke ka zuwa martaba ta biyu shine alhammu sai ka fara yunkurin aikatawa wancan sha'awa aikata kake yanzu kuma ka fara yunkurin zuwa ka aikata ka kama hanya ko za ka je kai saban in Allah ya taimake ka kafin ka yi sai ka ga wani dalili ya zo maka ka faɗaka ka watsake sai kawai ka bari to idan baka bari ba sai kuma ka faɗa cikin faɗawa ka aikata aikatawa farko za ga duk mai sabo aikatawa farko a tsorace yake a razane yake a firgice yake saboda bai saba ba sai ta in ya sabo musamman kaba'ira wajen mutum ya wata kaba'ira babba guda ɗaya sai ta dame shi kaga ya rasa inda zai sa kansa imaninsa yana ta ruruwa yana jin zafi wani ya ta kuka wani ya ta bakin ciki wani ya ta nadama to idan Allah ya taimake shi daga nan sai kaga bai sake ba wani kuma sai kaga sai ya ƙara su ya ƙara na biyu in ya ƙara na biyu ya ƙara na uku ya ƙara na hudu sai zame masa al'ada hmm. in ya zama mutum al'ada to sai ka ga yanzu yana neman irin masu yi ya shiga cikinsu sai kuma su fara faɗa da masu wa'azi akan adena to shine irin waɗannan ne Allah yake halaka su saboda saban ba za su iya barinsa ba ya riga ya zame musu jiki ya zame musu ɗabi'a ya zame musu al'ada shi sa Allah yake baya son wato kafiri ko baya son mai yawan kafirci mai yawan sabo haka ya ta gaba Allah ta'ala ce innal ladzina amanu haƙiƙa waɗanda suka yi imani shi imani nan babban arziki ne wa amilu salihati suka kuma biyar da ayyuka na ƙwarai aiki na gari wa aqamu salata suka kuma tsayar da sallah yadda Allah ya sa su su yi wa atau zakata suka kuma miƙa zakka irin yadda Allah ya ce a yi zakka to waɗanda suka yi waɗannan ayyuka guda hudu Imaji aiki na kwarai yin sallah da ba da zakka kun ga a cikin rukunan musulunci uku sun zo ko ga imani ga sallah ga zakka to kuma da Allah ta'ala ce innal ladzina amanu wa amilus salihati wa aqamus salata wa atawuz zakata to an ka kula anan ai wa amilu salihati ita sallah tana cikin aiki na kwarai hmm. ko hmm. zakka ma tana cikin aiki na kwarai hmm. amma sai aka ɗauko sallah daga cikin aiki na kwarai aka ɗauko zakka daga cikin aiki na kwarai aka bayyana su domin a nuna mana fassaran aiki na kwarai daga cikinsa ban manya manyan aikin aiki na kwarai bayan imani shine sallah bayan sallah manya manyan aiki na kwarai shine zakka to me yasa aka ɗauko sallah ba ɗauko azumi ba sai aka ce sun tsaye da sallah sun ba da zakka saboda ita sallah tsantsan alaƙa ce tsakanin bawa da Allah ita kuma zakka tsantsan alaƙa ce tsakanin mutane da junansu wacce Allah ya sanya in za ka yi zakka ai kuɗinka za ka ɗauka ka ba wani saboda Allah in za ka yi sallah kuma masallaci za ka kai wa Allah sallah shi kaɗai ba wani za ka ba sallah ba kamar da ka ɗau zakka ka ba wani ita kuma sallah ba za ka ba kowa ba sai dai kai wa Allah shi kaɗai. ashe sallah ita take gyara alaƙa tsakanin bawa da mahaliccinsa ita kuma zakka ita take gyara tsakanin bayi a tsakaninsu duk idan ana zakka to hasada tana kawa in ana zakka ƙiyayya tana raguwa in ana zakka wato mugunta tana raguwa in ana zakka to za ka ga cewa an samu soyayya an samu fahimtar juna tsakanin masu shi da marasa shi shi dama kullum mara shi gani yake kamar shi wani isa kai aka baka to in kace to kai ma gashi to magana ta kau tunaninsa kullum kamar san da za a ba shi ne aka tattara aka baka musamman na kusa da kai sai dinga ganin kamar samun da kake da ba dan kana samu ba wata ila da shi ya samu to sai ɗauka cewa kamar samun ka zai rasa nasa samun to sai ya dauki kiyayya sai ya makala maka shi yasa an ka bashi zakka ka bashi kyauta ka bashi sadaka kai masa alheri sai ka rage masa raɗaɗi da zogin wannan hassada da shedan ya zo yake nuna masa kamar samun ka ne yasa shi bai samu ba shi yasa Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suka yi sallah suka ba da zakka to me Allah zai musu waɗanda suka yi waɗannan manya-manyan ayyuka guda hudu da imani da aiki na kwarai da sallah da zakka sai ce lahum ajaruhum suna da ladan su tabbatacce a ina ladan nasu yake a hannun wa yake wa zai ba su lada sai Allah ce inda rabbihim hmm. kai wannan lada ya girmama a ce wai ladan yana gurin Allah to ladan da yake gurin Allah guda nawa ne kaga Allah bai ce ga yawan ladan ba ga kalan ladan ba ga inda za sai Allah ya ce ladan su yana wurin Allah to tunda aka jingina ladan zuwa ga Allah shi kuma Allah mai girma ne hmm. ta ya nuna wannan ladan yana da ne yana da girma hmm. sannan inda rabbihim ba ce inda Allah ba ka ce inda rabbi ba ce inda rabbi kawai ba inda rabbihim rabb sai aka jingina abin zuwa ga Allah su kuma aka jingina su zuwa ga Allah hmm. Ladansu yana da gurin Allah mahalicinsu ga kaga kenan an yi idafa biyu inda rabbihim inda rabb da him kuma wajen malikin su me ma'anar rabin wannan rububiya ce khassa rububiya khassa wato bayan rububiya amma wacce take nufin alkhalqu walmulku, wata da biyu. duk ma'anonin rabu yana koma zuwa ga abu ukun nan shi sa Allah ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas rabbin nas malikin nas ilahin nas kaga da rabbu da maliku da ilah kaga shine al malikul mudabbir Allah ta'ala shine yayi halitta shi kaɗai, kaf halitta shi yayi ta ba taimakon kowa ba sa hannun kowa ba tarayyar kowa ba agajin kowa ba kuma wanda ya ba Allah ba sannan almaliku shi kaɗai ya yi mallaka duka kayan duniyan nan ka komai nasa ne kawai in ka gani a hannunka ma ara maka yi wannan mallakar ta Allah mallaka ce ta shi kadai babu wanda suka mallaka tare da Allah ba wanda ya taimaka Allah wajen mallakar ba wanda ya mallaka ba Allah ba ko babu wanda yake da ikon ma ya mallaka din ba Allah ba sannan almudabbir shine ma'ana ta uku na rab almudabbir yudabbiru al'amura min as-sama'i ila al-ard tadbir gudanarwa da organizer mai gudanarwa mai shiryawa mai tsarawa mai gudanarwa shine Allah kaga an ba wasu kaga an hana wasu an ɗaukaka wasu an sauke wasu an yi wa wasu an faranta wasu an baƙanta wasu an yi wa wasu baƙaƙe, wasu farare wasu dogaye wasu gajeru wasu masu kiba wasu sirara wasu kyawawa wasu munana wasu mata wasu maza wasu yancan ƙasa wasu yancan ƙasa wasu masu jin yarancan wasu masu jin yarancan duka da wannan Allah ya kawai shikenan haka ake so a yi kawai wani ya tsawon rai wani ya gajeren rai wani ya zama mai amfani wani mara amfani wani mai alheri wani mana alheri wani ana son sa wani ba a son sa wani mai laifi wani mai kama mai laifin wani mai daura mai laifin wani kuma mai kwanto masu laifin duk gashi nan kowa akwai aikinsa ko yau wato wannan abubuwan duka haka rayuwa Allah ta'ala ya tsara ta kaunan wa shar'an hmm. wani abin yana gudana ne kaunan wani abin kuma haka Allah yake son sa a shari'a wani kuma haka Allah yake so ya gudana kawai da kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda iya da wanda bai yadda ba dole dai ka karɓi sufa ka ɗauki kamanka ka ɗauki halinka kuma ka yadda dole yadda aka yi ka haka ne an sa maka ka ci ka sha kai sutura kai magani ka tsufa ka mutu kai bakin ciki kai farin ciki kai kuka kai dariya kai murna kai bacin rai ka haɗu ka rabu ka tafi ka dawo ka ƙare ma wannan ko ka yi imani da Allah ko baka yi imani da Allah ba an yanke maka wannan hukuncin baka yi saka dakatar da shi ba bisa Allah ce fadara o an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin da kun ce ku yarda da Allah ba to ku ki mutuwa in kun ce kaza kaza to kakku mutu Allah ya ce kakka mutu ma ai kalubale ne da ba wanda ya sai amsa shi komai arzikinka komai wadar komai ko komai jiji da kanka mutuwa an ta zo za ta za ka nuna mata jiji da kai ko ka nuna mata mulki ko ka nuna mata karatu ko ka nuna mata kuɗi ko ka nuna mata yawan jama'a ko tsaro ana tsare mala'ikan mutuwa ne akwai wani akwati da ake shiga ko wani gida ko wani security ko ta katanga ko ta kyamara cc kyamara tana ganin mala'ika mutuwa na'am wannan manyan kyauraye da ake yi wani security do din nan da ake yi yana ganin mala'ika yana yana shiga bullet proof tana hana shigan mala'ika shi yasa shi mala'ika in ya zo ba ma san ba ma ka san da zuwan sama sai dai aikinsa kawai a ce ya cika aikinsa ya tafi saboda haka wannan zai sa wato mutum ya zama ya ƙara imani da Allah yi da Allah yake imani ya man amantun billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya imani ana bashi fassara guda biyar na farko a ce akwai al imani lughatan yana nufin al-iz'an wal qabul wat tasdiq abinda ka mika wuya ka saki jiki da shi ka yadda da shi zuciyarka ta yadda bakinka ya yadda kuma gabanka sun aikata yardar an samu yadda uku shi yasa munafikai da suka yadda baki Allah da yadda ba yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubi yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi to da ka faɗan baki za ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah sun ka faɗa da baki ba a samu na zuci ba bai zauna ba zalaqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un daka imani sai ya zamo istaqarra fil qalb tasdiqul qalb amalul qalb itikadul qalb zuciyarka ta kudire ta faɗa ta aikata bakinka ya faɗa gaɓanka sun aikata to imani ya cika ƙaunin bil lisan amalin bil arkan wa atiqadun fil jinan sannan imani wato abu biyu yake ɗauka shine gasgata dukkan labaran da Allah ya bayar da yadda da dukkan hukuncin da Allah ya shine imani duk abin da ya zo maka na Allah ka ce ka yadda ko ka gani ko baka gani ba ko yana ganuwa ko baya ganuwa ko an yi a baya ko yanzu ake ko a gaba za a yi in dai ka tabbatar labarin nan daga Allah ya zo ba ruwanka da ya ya ya ya ya ya kawai ka yadda ka amince da wanda ya faɗi labarin allazina yu'minuna bil ghaibi abinda basu gani da ida ba basu ji da kunna ba basu shaka da hanci ba basu dandana da baki ba basu taba da hannu ba amma sun yadda da wanda ya bada labarin saboda ba abu ne na science ba balle a ce sai an kai lab an je an yi test ko an yi me auna aune Allah ana masa auna wani ne ka gani ta saboda haka imani shi ya wuce abinda sai ka gani da ido ko ka ji akwai shi din zaka gani da idan duk abinda Allah ya faɗa akwai shi in dai labari Allah ya bar. akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi akwai siradi akwai sikeli akwai mizani akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai awan kaya akwai kaza akwai duk akwai su kawai lokaci ne bai ba na ka gani in lokaci ne ka gani kisa wanda suka ce basu yarda ba in sun gani kuma su ce a a'a ashe abin haka yake a mai da mu duniya mu gyara Allah ya ce ba an gaya muku ku yarda ba an gaya maka baka yarda ba to so kake to haka ake jarabawa jaraba sai a nuna maka tambayar da za a yi ma ba kawai karatu ake maka mai faɗi ba sai a ce kawai za a yi jaraba ka san ta ina za a ɗauko jaraba ka san me za a tambaya amma tun da ka karanta ka karanta to a cikin abin da ka karanta a nan za ta fito inda za a ce maka kai amsar jaraba kaza amsar kaza to da ba amfanin zuwa makaranta kenan to duniya ai jarabawa ce Allah ya jarabta ka ya aiko manzo ya baka labari in ka yarda da Allah ka yarda da manzon ka gasgata shikenan zaka ga sakamakon yardar in baka yarda baka jira yarda kai za ta amfana rashin yarda ba za ta cutar da kai ba kuma dan baka yarda ba zai sa a fasa ba rashin yarda ka ba zai sa a fasa ba duk abinda baka yarda akwai shi ba to akwai shi rashin yarda ka ba zai sa ya zama babu ba kaga wannan kai ka cuci kanka dan baka yadda ba shi yasa imani ya fara daga nan kuma yazidu wa yanqusu imani yana karuwa imani yana raguwa sannan yana da usul yana da furu imani yana da tushe guda shida an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa sharri sannan yana da rasta 70 da yanka al imanu bid'un wa sab'una a alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul azan tariq wal haya'u shu'batun iman sannan imani wato yakan ma zama akwai na wa'idul iman abubuwan da suke busar da imanin gaba ɗaya su goge shi ya dawo zero percent sannan imani yakan hauhawa ya sama ya sama har ya kai 100% ka humul mu'minuna haƙa hmm. sannan yaka yin ƙasa ga ya sama kamar maleji in ka taka ya sama in ka ɗage ƙafa ka yayo ƙasa ya zidu bi da amal kamar idan ka taka wato totur maleji yake gaba in ka ɗaga toti da yoba to shi ma in ka daga ayyuka masu kyau sai ya sama in ka yi kasa sai ya yo kasa imani yazidu wa yanqus akwai asbab da suke kawo imani ya karu akwai asbab da suke kawo imani ya ainihin wato ragu shi yasa Allah sai goya da aiki na kwarai shi aiki ba zai zama na kwarai ba a shari'a musulunci sai yana da sharadi uku da imani da ikhlasi da bin sunna duk aikin da za ka yi a duniya ko na sunna ko na farilla ka auna shi da abu uku nan in baka samu ɗaya a cikin wannan ba to kana da matsala na farko kayi imani abinda aka faɗa din nan kayi imani da shi in lada ne in umarni ne in hani ne kai imani da wanda ya bada umarnin da wanda ya bada hanin da wanda ya ce zai bada ladan kaga imani kenan farko sannan ka yi shi yadda Allah yake so a yi shine koyi da shari'a sannan ka yi shi dan Allah ka yi shi dan Allah shi sa Allah ya dunkule su a aya ɗaya yake wa man aradal akhirata arada al-akhirata shine niyya ko wanda yake nufin lahira wa sa'alaha ta'ayaha kaga aiki wa huwa mu'minun yayi imani kenan arada al-akhirata shine ikhlasi wa sa'alaha ta'ayaha shine aiki akan shari'a wa huwa mu'minun kuma yana da imani kun ga al-imanu wal ikhlasu wal mutaba'a sai uku nan sun haɗu sannan aiki yake zama karfafi da kuma sallah da tafarillarta da ta nafilarta dole mutum sai ya je ya koyi sallah fa komai na musulunci sallah ne komai sallah ake kullum sai mun yi sallah sau biyar ba banda nafila a za lasar magariba isha ba. kuma sallar nan biyar ba a ɗaukewa mara lafiya akwai sallar salatul marid ba a ɗaukewa matafiyi akwai salatul musafir ba a ɗaukewa mai yaƙi akwai salatul Za ka ba ka da dalilin da ka yin sallah sai ba ka da hankali sannan sallah kullum ita muke yi ai nafila ai farilla in juma'a ta zo sallah ake in idi ya zo sallah ake an yi kusufu shamsi ai sallah kusuful kamari ai sallah salatul haja istikhara ko ai sallah in ba ruwa ai sallah in za ka nemi aure kai sallah in zaka yi tafiya kai sallah in kana da bukata a gurin Allah kai sallah in kaiwa Allah laifi kai sallah wasta'inu bis sabr was sala hmm. ai ta tayin sallah haka Allah yake so ya ta ganin goshin mu a ƙasa muna nuna mu isa ba sai shi ne ya isa ata hmm. ta an ba masu haƙƙi haƙƙin su an fitar da zaka an zauna lafiya fitina ta kau tashi hankali ya kau to kuma ga lada a wurin Allah ta Allah ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun hmm. ba su da tsoro cikin abin da ya gabata tsoron nan shi duk muke ji Allah ce a lahira ba tsoro abin da ya wuce ba za ka ji tsoron sa ba wala hum na ba su yi bakin ciki akan abin da zai zo nan gaba ba nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi tuntuɓa harshe ko muka yi kuskure Allah ya fi mana wanda yace malam shi sallar ƙasar kan dole ne wai sallar kasar kan dole ne kuma ni yaron mota ne mukan yi sati muna jiran kaya to a nan ma zan iya yin ƙasaru ko sai muna halin tafiyar to ita kasru dalilin yinta shine tafiya in mutum yana halin tafiya zai kasaru sannan in ya je gurin da yake jin zai yana jiran wani abu shi ma zai ci gaba da yin kasaru waɗannan dalilan guda biyu suke sa a yi kasaru dalilin tafiya da kuma dalilin zama a wani gurin da baka yanke kwana nawa za ka yi ba baka sa ranar da za ka tafi ba ko wani abu ya tsare ka na dole an ce yaƙi ya ɓarke ko kuma wata bukata ta tsaye da kai baka gabata ko ba za ka gabata da wuri ba to waɗannan dalilan zai sa ka ci gaba da yin kasaru to kaga kai a halinka da matafiyi eh, kullum kana cikin halin kasaru sai dai fata wanda abdullahi dan abbas ya bawa masu yawan tafiye tafiye ya ce in ku kadai ne ku sallar ku kasaru in kuma za ku bi limamin mazaunin gida sai ku cika shikenan malam mijina ya ce yana son mu yi magana sai na ce ya bari sai an jima sai ce na raina shi sosai kuwa a cikin maganar ki ba ladabi ina son za mu magana ka ce to mai gida yanzu kake so ko sai an jima duk abin da nake sai na bari an kana son kai magana da ni komai ma fasawa zan yi to ma wata magana ta tashi hankali cikin kashe ta amma da mutu kila tsokana ce ina son mai magana ka bari sai an jima to an jima me kike yanzu mai gida ne fa tuwansa kika ci fararsa kika sha ruwansa kika sha tuwansa kika daura a cikin gidansa ma kike sai ga akwai reni ko ba haka ba ko kai ne yanzu mata ka kace za mu magana ce bari sai an jima kaga ba ladabi amma hanyar bari sai an jima ma akwai ladabi a cikinta da gida yanzu kake so ko sai an jima in karasa wannan aikin ko in zo yanzu dama ko na ba hannunki ko kina talge ko kina da in karasa ko in zo yanzu kalmar wannan kadai ta kashe masa zafin zuciyarsa ko mai gida yanzu kake so yanzu yanzu eh ko kuma to shikenan barin aje in zo shikenan kin kin kin aje fushi amma watakila ma fa kina kan social media ne ba sa aka ci ba social media take yi ko kuma tana kallon labarinta ko tana kallon labarinta ko ta fada gidan ba da masu ko tana cikin kwana casa'in ta gani ko ta fada gidan manyan mata to kin ga dole a yi rigima za ka ku daidai da masu gidanku uwa eh don allah malam ka ba shakuri. hakuri ɗalibinka ne yanzu ma yana wurin tafsirin ka to kai ka ji abin da ya faru da aka da ni da dukkan masu sauraron tafsirin nan muna ne ba ka da aka ba baka haƙuri ka haƙura kaka nuna mana kai ba ma so mu ganka ba ma so mu jika ba ma son mu san a gaba kake ko a yamma ko kudu arewa ko a waje ko a ciki mu dai dan Allah ka yi hakuri muna fata kuma ka koma gida zaka ce to malam da duk masu sauraron karatu da na gida da na waje da na waje da na gida duk sun bani hakuri kuma na hakura abin ya wuce kake saki yawa mu kuma kaga mun yi an yi kamun kafa da mu mu mun yi kamun kafa mun mun baka hakuri malam mai tambaya yana cewa shi direba ne ya kauce wa wani sai motar ta kwace sai suka yi hatsari har mutum hudu suka rasu a motar tasa shi ne yake tambayar abin da yake kansa ka san tambayar hatsari ba ma ya damu ba da ita sai an zo mana da report na yadda hatsarin ya faru duk wanda ya ga yadda direbobi suke ganganci ba zai yi saurin amsa musu tambaya ta hatsari ba akwai mutumin da zaka ga ya zo fit ya wuce ka ta dama ko ta hagu ba ruwansa ya ci ko ya yi lodi da awaki da mutane da kaji da shanu da raƙuma ya yi lodi wani akan wani kuma ya zo ya wuce ka da gudu kuma ga hanya ba kyau kuma wannan ne fa zai kashe mutum hudu ya zo ya ce maka wai da Allah yana da olsa wasu ya yi azumi sittin so hudu ko ma kuma zai ko ɗaya ba sai ka gaya mana yadda abin ya faru sai mun ga hukumar da ta kiyaye hatsura ta je ta lissafa yadda haɗarin ya faru shin ma motar taka akwai birki akwai taya sannan na biyu kai kanka ba bacci kake ji ba ko ka sha kwaya shin ba obatakin kai ba gudun ɗinka ɗin kaɗin ya yake a cikin gari ne ko a waje sai mun muka tambayoyi da yawa a kara makalla so da aka bana amsa ni tambaya akan hatsari har sai mutum ya je ya kawo takardar report na yadda abin ya faru hukumar kiyaye haɗura ai za ta zo ta auna ta lissafa kaga inda ka ja burki da yadda abin ya faru jama'ar da suke guri a gefe duk za su ba shaidar abin da suka ga ya faru ragowar da basu mutu ba a ciki za su faɗi abin da ya faru to sai an tattara wannan gaba ɗaya sannan ne za mu ga akwai gangancinka sai ma ji a fille ma kai ko ko a'a kuskure ne sai kai azumi sittin sittin sau hudu ai kuskuren ba an yi kuskuren ba sha ake bayi yi ko wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqaba ai idan ka kashe da kuskuren ma sai baka fita ba fita kai ba na ganganci shi kashe ka za yi so da kai ganganci ka kashe mutane sai in sun yafe maka shi ko wannan na kuskuren shine in an gano kuskuren ka ne to shine za ka yi sittin sittin sau sau hudu ka yi guda ɗaya ka huta kamar ka ba da ratar wata ɗaya ka huta ka kuma yin ɗaya ka huta wasu malamai sun ce wanka kashe mutum hudu wai kai kwaya daya to ragowar ukun fa duk na duba masu cewa azumi ɗaya za a yi naga duk ba su da wata hujja tabbatacciya kowace rai sai an mata nata haƙƙin Allah sun cewa shine yake haɗuwa guri guda ya zama ɗaya kayi zina kayi zina kayi zina kayi zina sau goma an tashi a maka bulala ba za a yi goma goma sai a iya ta mutum ɗaya to amma haƙƙin mutane fa saboda haka wannan shine kaulin jamhuru sai ka yi sittin sau hudu amma za ka iya rabawa ka yi sittin sai ka huta wata ɗaya ko wata biyu kuma yin sittin ka huta ko shekara shekara kake hutawa dai ka yi dai kuma gobe shine zai sa ba za ka iya wannan gangancin ka sake zuwa ka je ka kashe mutane ba da aka sai ka ka report kunna sannan alhaji adamu ma'aji ya ba da shinkafa 25 kg buhu 24 Allah biya masa bukatunsa na alheri akwai alhaji nasir muhammad honorable commissioner of commerce ya ba da dubu hamsin da gero buhu ɗaya allah ya saka masa da alheri akwai wani bawan allah da ya turo miliyan ɗaya je ko alhaji awwal garo jiya ya ce min tura masa akawun na gidan marayu zai tura musu zakka to ya turo kuɗi miliyan ɗaya kuma shugaba kaji alat ɗinta ko saboda haka alhaji awwal garo muna maka godiya Allah saka ma da alheri da ka tura miliyan ɗaya cikin account ɗin marayu dubu biyar da ɗari biyu daga ɗaiɗaiku Allah ya biya musu su akwai bashi akan wasu bayan Allah Allah ya biya musu ina neman miji na gari Allah ya baki miji na gari ina zaune a Bauchi ina fama da rashin lafiya Allah ya bada lafiya muna baran addu'a muna cikin kuncin rayuwa Allah ya sauke zan rubuta jaraba da furta promotion Allah ya bada sa'a muna jiran ba mu mun jima ba mu da lafiya muna roƙon Allah to Allah ya ba ku lafiya duka mai bukata ta alheri Allah ya biya masa duk mai damuwa Allah ya yi masa Allah ya ba mu lafiya ba mu zaman lafiya Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu da rayukan mu Allah muna roƙon sa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى فانزلتنا في الموعد